والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد za mu tashi darasi na ɗari da da talatin bakwai cikin karatunmu na aljami'in sahih na imamu muslim rahmatullahi alai muna cikin kitabul istisqa ko za mu tashi babu آه، التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر نعم بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذه هذه وين التلاوة بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما شاء الله الحمد لله آه. بسم الله قال المؤلف رحمه الله باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر نعم باب عند رؤية الريح والغيم باب neman tsarin Allah yayin da aka ga iska da kuma hadiri wal farahi bil matar da kuma yin farin ciki da saukar ruwa al hadithana abdullah ibn maslama ibn na'am na'am al-qanabi قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال سليمان ابن بلال المدني عن جعفر دق جعفر وهو ابن محمد شيني جعفر ابن محمد عن أبا ابن أبي جعفر ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب جعفر الصادق كنا عن عطاء ابن رباح دق عطاء ابن رباح ابن أبي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول شوى ياجي عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تنا شوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الرين والغيم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شي إذن رانر إسكا دهدري تزو عرف ذلك في وجهه أنا سنو ونن أبسكسا وأقبل وأدبر يشيغو يفت... ي... واتو يفسكنتو يجويا wato ya shiga ya fita fa'iza matsarat idan ta kwararar da ruwa sai a yayi masa wannan damuwa sai wannan abin ya tafi daga gare shi aisha ta ce sai na tambaye shi akan wannan sai ya ce ni na ji tsoron kar ya zamanto azaba ce da aka sallada ta akan al'ummata hmm. haza tsiro na ba ka gani gashi da an cewa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim amma bai aminta ba saboda yawa Ja'far da ga hadisin so nake na gan shi da Allah yawa ya daga cikin afrad muslim abinda nake so duba kenan gashi na a cikin tufatul ashraf lam yukhrijuhu illa muslim min bayin wannan hadisin ba min bayin asabil kutub as-sittah mm baki ɗayan su infarada bihi muslim yi muslim ne a ban sani ba ko a cikin ko da ke ha cikin musnad ma fa don baya ban sani ba ko yana cikin musnad shi dai a tuhfatul a cikin dai kutubu sita da bihi muslim na'am shi ma nan muhaqqiqin ya ce muku haka mustakaraj yawa ai ga ma abu awana sahibuna hmm. ya abu awana sahibuna da hmm. nafsul isna daga suleiman ibn bilal daga ja'far sadiq ah, eh, haka ma ibn al-arabi a mu'jam dinsa shi ma dai daga suleiman ibn bilal an ja'far sadiq ibn hibban shi da nafsul isnad ma da qa'anabi المجم الأوسط للطبراني فيما تهنير القانبي لم يروي هذا الحديث عن جعفر بن محارب كنجي الدار الطبراني لم يروي هذا الحديث عن جعفر بن محمد إلا سليمان بن بلال ومحمد بن جعفر بن محمد تو باب رواية محمد بن جعفر بن محمد تتيبت تزوبا الطبراني كنا to ka gani wannan yana nuna alhadithul gashinan tabara gashinan yawa abu sheikh ya kawo shi a cikin al'azama muhammad ibn ابن ibn muhammad an abihi an ata ibn abi raba ya yi متابعة سليمان ابن بلال نعم to wannan kun ga shahid ne akan cewa hadisi zai iya zamantowa fard amma kuma ya zamanto sahihi a shahadisi hadisi ne fard amma kuma yana cikin muslim tunda daga jafar sadiq zuwa sa kaga hadisi ne fard su bai haƙe duk sun biyo ta hanyar magabatan ne na'am waya mamaki yaya alhamadu ya ambace shi a cikin aljam'u bai na sahihai <laughs> na'am ويقول ينا تشيوى إدارة المطر رحمة وينا تشيوى إدارة المطر إذن يجا واتو المطر آه، روى سيتي رحمة أي واتو آه، هذه كو هذه آه، سيتي هذا رحمة كو هذه رحمة أي هذا رحمة هذا أي المطر رحمة هكذا نووي نعم قال حدثني أبو طاهر نعم قال أخبرنا ابن وهب ابن وهب عبد الله ya ce same tu ibn juraijin abdulmalik yana zanta mana daga ata ibn abi rabah daga aisha matar annabi sallallahu cewa ita ta ce annabi sallallahu ya kasance idan iska wato ta taso da ƙarfi sai ya ce Allah ina roƙonka alhairinta da alherin da ke cikinta da kuma alherin da aka aiko ta da shi ina neman tsarinka daga sharrinta da sharrin abin da ke cikinta da kuma sharrin abin da aka aiko ta da shi ta ce وإذا تخيلت السماء تغير لونه إذا تخيلت السماء أي المقيلة الصحابة فيها رأت idan wato idan girgije ya rinka wato tsawa ta rinka zuwa a cikin hadiri ta gayyara launuhu sai launinsa ya jirkita ya shiga ya fita ya yi gaba ya baya idan girgijen ya saukar da ruwa sai a yaye masa wannan halin da ke ciki da sai na gane wannan a fuskarsa Aisha ta ce sai na tambaye shi sai ya ce ta yi wuya aisha kamar yadda mutanen adawa suka ce ne aridan mustaqbila audiyatihim qalu hadha ma'ridun mumtiruna yayin da suka ga girgije ya fuskanto wato a kwarin kwari-kwari na inda suke noma sai suka ce wannan hadiri ne da ya shayar da mu ruwa alhali kuwa rihun fiha azabun alim kaga wannan ya nuna kamalar sanin Allah jalla wa'ala na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa baya aminta daga daga tsarin Allah na'am قال حدثني هارون بن معروف نعم هارون ابن معروف يا زنتا من حديثي yace ibn wahab ya zanta mana daga amr ibn al-harith al-misri ya hawala isnadi abu tahir ahmad ibn tahir ahmad ibn sarh ko abu tahir ibn amr ibn abdullah ba shi ne dan akan danganta shi zuwa ga kakansa a shuhra ibn sarh shi din ne ai Eh, abu tahir al-misri ahmad ibn amr ibn abdullahi ibn amr ibn sara na'am na'am ala akhbarana amr ibn al-harith na'am yati akhbarana amr ibn ya zanta masa hadisi salim aban ko na'am daga sulaiman Bin yasar al-hilali daga Aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ta ce na ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hadu yana dariya daga irin da gasken dariya din nan ba har ya zamanto ina ganin wato har ina ganin wato can naman da ke cikin ƙuryar baki ya buɗe baki yana dariya Allah wata abin nan shine kamar beli kenan ko makogaro ke amma an aka dariya wani lokaci ana ganin mutum buɗe baki da karfi ana ganin sa naman dai da yake a ƙuryar nan haka yace nawawi yace wahiyar lahmatul hamra al mu'allaqatu ala al hank hmm. eh eh inna ma kana ya tabassam ya sai dai ya rinka murmushi kadai ta ce wa kana idza ra'a rayman aw rihan ya kasance idan ya ga hadiri ko kuma ya ga iska ana sanin wannan a fuskarsa sai ta ce ya rasulallah ni ina ganin mutane idan suka ga hadiri sai su farin ciki saboda fatan cewar a samu ruwa a samu ruwan sama a cikinsa kai kuma ni kuma ina ganin ka idan ka gan shi sai na ga wato rashin so a cikin fuskarka eh, ta ce sai ya ce ya aisha menene zai amintar da ni kan cewar azaba ta kasance a cikinsa an azabtar da waɗansu mutane da iska waɗansu mutane kuma sun ga azaba sai suka ce wannan hadiri ne da zai shayar da mu ruwa ga irin wato wani yana nuna mana irin basirar aisha ku duba ku gani ga ƙananan shekarunta amma tana da lura da irin waɗannan abubuwan duk take kiyaye su har yadda ma halin annabi sallallahu alaihi wasallam in ya canza za ta gane canjin halin a tare da shi kuma za ta san cewa akwai wani ilimi da za a ɗauka a nan hmm. na'am eh akwai babu akwai wani hadisin akwai babu ɗaya babun firihi saba waddabur akwai <laughs> a wannan kan lalle sai an ja layi <laughs> na'am babun firihi saba waddabur babi akan wato iskar saba ita ce wadda wato take tuhowa daga gabas wadda bur ita kuma wadda take take tuhowa daga yamma ne muke ce ma da ta sanyi da ta zafi north east trade winds ko da kuma monsoon winds masu yan geography ya gaskace ce ko suna ne yan geography na yamma nura yana da ta nura na'am قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة دقى شعبة يحول سندي قالوا حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى إذا تامنا وابن بشار ده محمد بن بشار su biyun suka ce Muhammad ibn Jafar ya zanta mana hadisi yace haddasana Shu'ba daga alhakam ibn utaiba daga mujahid ibn jabr daga abdullahi ibn abbasin daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace an bani nasara da iskar saba iskar da take zuwa daga gabas adawa kuma an halakar da su da addabur wadda ta taho daga yamma hmm, ita ce dama take zuwa sai a ga kamar hadiri ne dan ita take zuwa da hadiri Eh. na'am a ah, to amma ai ai gabas ai ta sanyi ce hmm. ta ruwa daga yamma take tahowa hmm. na'am wato cewa kenan ah, annab sallallahu alaihi an sa iskar iskarsa ba ta zamanto a wadda take a Allah yake saukar da nasara a gare shi ta ita to me ma'anar wannan hmm? na'am ta take zuwa da alheri na'am karfi kafta da kura na'am eh fa arsalna alaihim rihan to ka gani to wannan sai ya zamanto kan cewar a wannan sai ya zamanto cewar wato waƙi'a ce a wannan waƙiyar da isa aka taimake shi da ita amma bari mu ga abin da الحافظ ابن حجر يتي وإنما أتى بها هنا للريح التي كانت آم الأحزاب في قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها قال مجاهد الصبا كفأت قدورهم ونزعت آه، فساطيطهم حتى أضأنتهم والجنود الملائكة ولم تقاتل يومئذ to babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam nusirtu bisaba a cikin bukhari ko في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص حديث أنس الذي قبله بما سوى الصبا من جميع أنواع الريح لأن قضية نصرها له أن يكون مما يصر بها دون غيرها ويحتمل أن يكون حديث أنس على عمومه إما بأن يكون نصرها له متأخرا عن ذلك لأن ذلك وقع في غزوة الأحزاب وهو المراد بقوله فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كما جزم به مجاهد وغيره وإما بأن يكون نصرها له بسبب إهلاكه أعدائه فيخشى من هبوبها أن تهلك أحدا من أصاة أمته وهو كان بهم رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم وأيضا فالصبا تؤلف السحاب وتجمعه فالمطر في الغالب يقع حينئذ وقد وقع في الخبر الماضي أنه كان إذا أمطرت سري عنه وذلك يقتضي أن تكون الصبا أيضا مما يقع التخوف عند هبوبها فيؤكد ذلك على التخصيص المذكور نعم هي إيه، تذاكي آآ اه ba آه، za آه. تذاكي بقى تدا ce تو اي كاسن ta ابن ce yana shan Ka ga su a can lokacin sanyi shine lokacin ruwansu eh can madina ba yanzu shine lokaci yanzu ana gab da shiga lokacin damuna kenan lokacin ruwansu su ruwansu a shita ne yanzu lokacin da ake samun iskar tana zuwa ta gabas to su kuma ita ce in ta zo din za ta har hada hadiri ga jimare har ayuwa eh muku yanzu a shiga radin eh, Mm. wannan dai gaskiya ana nufin wannan hadisin za a ɗauke shi ne a kan ƙabiyatu ayin na yakin ahzab an ba ni nasara da iskar saba mm. eh, fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lamtarauha to an rih din wadda Allah ya ba shi nasara da ita ce rihus saba mm. to sai dai kawai wannan ya tabi musota ko tunda abinda Allah maɗaukakin sarki ya bada nasara da ita duk da awaƙi ta ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mi tafa'uli mi tabarruki da ita hmm. wakila kajima وقيل إن saba hiya allati hamalat riha قميص, قميص yusuf ila yaqub qabla an yasila ilayhi <laughs> eh na'am falamma an ja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum to ai wai ai tun kafin al-bashir din yazo iska ta dauki kanshin eh, inni la ajidu riha yusufa walamma fasalat al-ir qala inni la ajidu riha yusufa to wai ita iskar sabati ta dauko masa amma amma wannan kaulin zai iya yiwuwa eh misra fa a yamma take su kuma suna cikin sham a gabas kuma saba an ce da gabas take zuwa zuwa yamma to ta za a iskar ta ɗauki kanshin su daga eh, eh to haka ne eh ba zai yiwu ba su daga misira suka taho suka yi gabas ita kuma iskar daga gabas take tahowa zuwa yamma to in kuwa daga gabas suka taho kaga yaushe za su ji kanshin yaushe iskar gabas za ta kawo masa ƙanshin rigar da take a yamma فإن الله سبحانه وتعالى يؤيد أنبياءه بما يريد وينصره بما يشاء وقد حتى بعض الأنبياء بالمدات الكفية تظهر لذات لهداية أقوامهم وإثبات نبوته ورسالته وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسير بالصفة السبع وهي الله عليه وسلم التي تحب إلى المشرق وقصة الحديث أن الله تعالى أرسل ريحا باردة في ليلة شاتية يوم الخندق على الأحزاب الذين تجمعوا لمحاربة المسلمين فطلعت خيام الكافرين آه. وأطفأت نيرانهم وقلبت أجورهم وكان ذلك من أسباب رجوعهم وانتزامهم وكان ذلك مفزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلا لله تعالى على المسلمين وانا daga shi mashilan google kenan sai kawai kawo maka abu ga san masdar ba na'am mu ci gaba قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وأبو قريش اها قال سكتي حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير يهول الإسنادي قال وحدثنا عبد الله بن عمر اها ابن محمد بن أبان الزغفي اها قال حدثنا أبدع عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عمير القرشي الأموي مولى عثمان بن عفان إيه وأنه أي تقدم يعتبه وجه قال أحمد بن حنبل الثقة ابن حبان ذكره في طبقة تبع الأتباع من كتابه الثقات قال ابن حجر صدوق فيه تشيع وقال في تهذيب التهذيب صاحب حماء كان غاليا في التشيع فكان يمتحن كل فكان يمتحن كل من يجيئه من أهل الحديث سألت أبا بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر مش كدانا نعم مش كدانا إيه، لقبنسا فقال كان يسمع ويطلب ويطلب كنت أراه يطلب الحديث فقلت له إنهم يقولون إن هذه كتب العلاء بن عصيم قال لا وأنكره جدا يبقى تشيع للناس بأي نعم عبدة بن نعم yana يعني ابن سليمان sulaiman نمسو أن عامش daga mas'ud ibn malik daga sa'id ibn jubair daga ibn abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam bi mislihi mutabi ne ga ga alhakam ibn utaiba na'am eh shi ma in farada bihi muslim haka ya ce muku a'a ko wane shi wani hadisin Wani hadisin in fara da bi muslim yana cikin bukhari bashir nusirtu bis saba uhliktu bid dabur to wannan fa ha ba isnadi ba al hadis amma isnadi mumkin ya zamanto shi saboda wannan mas'ud ibn malik din hmm? mas'ud ibn malik gashi a cikin sunan ahmad a cikin musnad abu muawiya haddathana al-amash an mas'ud ibn malik an sa'id ibn jubair an ibn abbas قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نصرت بالصبا وإن عادا أهلكت بالدبور وركينا متفق عليه الحديث عند لفظ عند لفظ أكيد دوباوا أما الاسم إيه؟ كيف انفرد به مسلم ahiba zai yiwu ba a ce haka tunda dai aya isnad ake a matani ake magana matani ake magana tunda ai wajen takhrij ba kana duba ba kana takhrijin isnad bane kana takhrijin matani ne na'am to da tsaye ne bil ma'ana shahidun bil ma'ana duk zaka hada su a cikin kuma duk hadith duk musnad ibn ibn abbas ne duk musnad din ibn abbas ne ya zo cikin bukhari sahih sai dai da wannan isnadin saboda shi wannan mas'ud ibn malik kaga ibn hajar ce masa yayi maqbul ne ai ibn hajar ce masa yayi maqbul kaga riwayat din bukhari duk ta hanyar al-hakim ibn utayba an mujahid ne amma ita wannan riwayar ta mas'ud ibn malik an sa'id ibn jubair wannan shine yana cikin musnadil imam ahmad saboda haka inda za ku ce wannan muttafaqun alaihi kawai <laughs> sai ka gaba mutaba'a ma ga mutaba'a ga shi kansa mas'ud din imam ahmad yace haddathana Usmanu bin umar akhbarana shu'ba an abi bishr an abi bishir jafar ibn iyas ibn abi wahshiya an sa'id ibn jubair an ibn abbas ko yayi mutaba'a ga mas'ud ibn malik eh nusirtu bisaba wa uhlikat adun bid-dabur na'am na'am suna wannan iskar ko yaya za ka samu mana ka samu mana sunayensu ne eh sunayen irin waɗannan iskokin iska mai bugawa daga gabas iskar ɗari hmm. hmm. Da gabas kuma bazara tazawuri iska ta zo tana zuwa gaba yin yamma to iska nari alamar damuna ta fara ne a'a ta damuna ai daga daga daga daga yamma take zuwa ita ce ta bazara ta ɗari ko daga nan take towa ba shine ba take ta kawo mana yashin sahara kura sahara na'am hmm, kitabul kusufi بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكسوف نعم كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف باب صلاة الكسوف آه، آه، آه، أنا توا كسفت الشمس بفتح الكافي وكسفت بضمها وانكسف وخسف وخسف وانخسف كلها بمعنى بكنوز ana cewa li shamsi wa lil qamar kilayhima wa qila kusifati shamsu bil kaf wa kusifa al qamaru bil kha wa haka al qadi iyab aksahu an ba'd ahli al lugha wal mutaqaddimin wa huwa batilun mardud bi qawli allah ta'ala wa kusifa al qamar wa khasafa وخسف القمر وجمع الشمس والقمر إذا الشمس لا أقسم بيوم القيامة وانت فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر بالخاء فأي شيء كاجني على wannan shine dan yin raddin abin da iya bai hikaya ga ahlul lugha cewa ce cewa alqamar shi ake ce ma kusuf wa shams a ce masa khusuf wal to amma abin zamu kula ba malamai ba su ce akwai salatul kusuf da salatul Kusuf ba kawai suka ce salatul kusuf eh, da kaulata hmm. la yahsir to za dai mu ga ai dai kawo shi la yahsif la yahsif la yahsifani hmm, hmm. la yankhasifani to Hmm. to amma ai mu muna maganar la yakhsifani akwai la yakhsifani na'am muje babu salatul kusuf babu salatul kusuf babun sallar kusuf sallar wato a zazzabin rana hadisai da muslim bai kawo su ba haka ma ya unwani ya ce ziyadatun fil istisqa malam yukhrijuhu muslim rahimahullahu fi kitabi kawo hadisai kaga hadisai wajen guda ah, wajen guda sha bakwai ya kawo na'am hmm? ainihin barku kusuf din ka yi ba ku da abu ba abu a wani muke karanta ba musu <laughs> to shi kenan bari mu karanta su an rama karanta mana su amma eh bari in baka sai ka karanta ni sai in duba shi daga kwamfuta a'a da din abu awana daban ziki ba ala sharɗin musulun suke ba قال حدثنا eh, da suka zo ziyadat kari a cikin babin istisqa abinda imam muslim bai fitar da shi ba Allah ya da shi a cikin littafin na'am al-Ansari al-Balawi al-Madini bi kuma a Makka wannan shine wanda in Bukhari ya riwaya a ba shi bane ba shi bane na ba shi bane mhm. mhm. mhm. na'am ibrahim ibn sa'ad ibn ibrahim ibn abd ibn auf daga muhammad ibn ishaq to haga ibn isa gayi tasrihi bis sama' mhm ana aisha daga aisha bintu sa'ad aisha bintu sa'ad bin abi waqqas az-zuhriya al-madaniya ta ba shi labari cewa mahaifinta sa'ad ibn abi waqqas ya zanta mata hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a wani wadi dahsan wato mai sauki ai wato bai kai ya zaman zamanto yashi ba ba kuma wato ya zamanto a duwar wasu ba mm. ai sahlan lam yablugh an yakuna ramlan haka yace a cikin nihaya lama a fihi babu ruwa a cikin wannan wadi wa sabaqahu al-mushrikun mushirkai suka riga shi ya zuwa ga rijiyoyi kalib wato jam'u kalib wannan lokacin yakin badar ne sai suka sauka a daidai inda wato rijiyoyin suke a kuma wato <laughs> kunji haka za fi asal la'allahu min ijra'i jam'il muzakkar salim majra arbon min luzumil waw ko wa asaba المسلمون al-muslimun wa asaba al al-muslimun eh shi yasa din ai suka samu jinke suka ce to in banda haka wani ne su ne suka nemo kishin suka asaba ai su ake kishin yake kamawa kishin ne yake kama su ba su suke ba su ne suke kamo kishin ba shi yasa ai kaga yayi tawilin yace na sai a dauke shi ala lugata arbun ala lugat lugar wanda suke ma jam'u muzakkar salim shi masa bina'i bil waw hmm. Hmm. sai suka kai kuka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam munafunci ya bayyana wato ya kunno kai sai waɗansu daga cikin munafukai suka ce da annabi ne kamar yadda yake faɗi ai da ya nemi a shayar da mutanensa ruwa kamar yadda Musa ya istisqa'i ya nemi sha da fari ga mutanensa sai wannan sai abin ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wato sun faɗa haka yanzu sun faɗa haka to ya kusata ubangijinku zai shayar da ku sannan ya ɗaukaka hannunsa ya ce Allah Allah ka wai zibridan mhm. eh tumfiruna minhu razazan eh, qitqitan mhm. إذ فتن سجلا وآقا يا ذا الجلال والإكرام Allahumma jallilna Allah ka suturce mu sahaban da girgije kafifan mai kauri kafifan alqasif bilkasiri mai kwarara da karfi addafu shadid ah, ana cewa ra'adun qasif shadidus saut ah, dalufan addalif yuqalu aqabun dalufun ay sari'a wato mai gaggawa zuwa khalufan dalufan khalufan khalufan alkhalaf alistiqa ai wato wanda yake ɗauko ruwa mai daɗi dahukan mai dariya yusamma Ingila as-sahab wato mai yayewa in ya kama kwararar da ruwansa sai ya tafi zibrijan zibrijan ya ce zibrijan a zibrij a sahabin rakit fihe humra waƙila alhafif a tusfiruhu arrih wato wanda yake ba mai kauri ɗin ba kenan na minhu da zaka shayar da mu daga gare shi razazan razazan arrazaz shine aqallu ma yakunu min al irin ruwa din nan mai dan kifan a sigarul matsar ɗan ruwa wanda yake wato ba mai kwarara mai ƙarfi ba sajilan sajilan shi kuma ai wato wato mai kwarara tunda kamar yadda ruwan katon mm, mm, guga eh, sijillan mimma guga kato mhm. buakan al-bu'aƙ المطر الكثير الغزير الواسع ya zal wal ikram ya zal wal ikram ya zal wal ikram kuma radda yadayhi min du'aihi hatta azallatna sahaba allati wasafa wato bai saukar da hannunsa daga addu'arsa ba har sai da wato girgije ya lullube mu wanda ya sifanta ta da wannan sifar يتلون في كل صفة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الصحابي تنا تشنجز تنا تشنجزاوا daga dukkan sifa da annabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta da shi daga sifofin girgije thumma amtarna kabdurubi sannan ta kwararo mana da ruwa da irin sifofin da wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roke ta sai wato uh, ruwa mai kwarara ya cika wadi mutane suka sha daga alwadi wartawau suka sha suka koshi idh an nu'as wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yadhhiba ankum rijza ash-shaytan tunda na yakin badar ne ake magana mm-hmm. قال أخبرني محمد بن حماد أبو عبد الله السهراني بمكة نعم قال حدثنا السندي سهل بن عبد الرحمن نعم قال حدثنا عبد الله بن عبد الله المديني ويقال إنه هو أبو أويس إيه أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس ابن أويس المدني عن ابن حرملة daga sa'id ibn al-musayyib abdurrahman ibn harmala an abi lubaba ibn abd al-munzir daga abu lubaba ibn abd al-munzir ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a shayar da sha da fari ya ce Allah ka shayar da mu sai abu lubaba ya ce ya rasulallah inna tamra fil marabis ai wato dabino yana wajen da ake shanye dabino domin ya zamanto ya bushe ya ake ce marban da Hausa ne ya suke faɗan haka suna yana da suna har larabawa su sun san musu inda ake zuwa a shanye dabino don ya bushe ya zamanto tamro sabon dabino don haka ake sanya shi hmm. mhm. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka shayar da mu har sai abu lubaba ya tashi tsirara <laughs> ya je ya toshe wurin da wato zai kwararar da ruwa wato wurin da zai kwararar wurin da inda ruwa zai kwararo wato har ya samu ya je inda ruwa zai kwararo ya toshe ya kwararo ya jika inda yake busar da dabinansa sai abu lubaba ya cire kayansa don ya toshe shi don ya toshe gurin eh na'am mm. ya ce ba a ganin girgije a sama mm. ya ce sai a sama ta yi ruwan sama ya ce sai suka haɗu wajen abu suka ce masa to ba fa za ta yanki ba tana yin wannan har ka tashi a tsurara ka toshe kafar da wato A'a, ruwa yake kwararowa ta inda kake shanya dabinanka da wannan wato gyautar naka kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ya aikata haka fastahallatis sama wannan hadisin akhrajahu tabarani ولم أرى من تكلم على هذا الحديث هو الحافظ ابن, حاج ابن كثير حيث حسن إسناده كما في البداية والنهاية to nan za mu tsaya a da Allah makaranta a makaranta wannan makaranta wannan mhm. akwai sigar addu'a ta istisqa ko haddace ta aha sallam ibn sulaim ko abul ahwas o muhammad ibn al-haytham qadi ukbura ba sallam ibn sulaim ba wannan malamin sa ne na'am Muhammad ibn Yahya an-Naisaburi az-Zuhli kenan sahibin Bukhari suka ce Na'am ibn Idris ibn ah, Idris Abdullahi na'am Abdullahi ibn al-Audi na'am Hussein ibn Abdurrahman as-Sulami daga Habib ibn Abi Thabit na'am daga ibn Abbas yace wani balaraban ƙauye ya zo wajen annab sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ce ya rasulallah na zo maka daga wajen mutane wanda mai kiwo a wajensu baya samun abin da zai yi guzuri da shi kuma babu wani karo wato babu a wani a namijin raƙumi ko akuya da yake motsa jelarsa saboda rauni ba abinci sai ya hau kan mimbari ya yabo ga Allah sannan ya ce Allah ka shayar da mu ruwa ka agaji mu ruwa mai agaji mai saukar da taimako mari'an wanda yake mai sanya wato mai sanya ƙasa ta jike mari'an mai wanda mai ƙosarwa sabakan mai game ko'ina gadakan mai yawa mai gaggawa ba mai jinkiri ba sannan ya sauka babu wani wanda zai zo masa daga wata fuska daga fuskoki face ya ce an shayar da mu ruwa an rayar da mu wannan hujja ne akan cewa a waɗansu akwai wani da ya taɓa ce min wai yanzu ya dace mutum ka rinka cewa Allah ka gaggauta masa waraka kamar wayar shin ladabi ne sai ne baka masa hujja da wannan ya yace ajilan gaira rayi da gaggawa ba da jinkiri ba <laughs> ba ulada adab a ce ma Allah haka eh, tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik